A sakamakon ambaliyar ruwa da aka samu a jihohi daban-daban na Najeriya, sama da kadada dubu saba'in da biyar ne na gonakin shinkafa suka lalace a sakamakon ambaliyar ruwan a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. ambaliyar ruwan dai ta shafi kimanin ƙananan hukumomi goma sha bakwai, inda hukumomin jihar suka ci ambaliyar ta auku ni a sakamakon tafka ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da kuma buɗe madatsun ruwa na shiroro da kayinji da kuma na jaba. Alhaji Muhammadu Sani shine shugaban kungiyar manoman shinkafa a jihar Niger ya ce suna cikin wani yanayi na tashin hankali sannan ya yi ƙarin haske akan yawan asarar da suka tafka. To a kalla dai an waye gari mun samu sama da eh, manoma dubu ashirin da biyar sun yi asarar eh, saboda wannan ambaliyar rana kai kuma wannan idan ka ninka shi a ce kowane fama ya yana da kamar hekta guda uku to za a samu saba'in da ke kenan hectares da aka yi asara cikin eh, wannan ambaliyar da aka yi idan muka yi lissafin shi akan naira to muna maganar sama da 52 biliyan wato biliyan 50 da biyu da wani abu Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta riga ta kafa wani kwamitin tantance wannan barna domin taimakawa manoman, in ji kwamishinan ma'aikatar gona na jihar Niger Alhaji Nuhu Haruna Dukku. A gwamnatance yanzu mun naɗa kwamiti wanda zai je ya duba wannan abubuwan da suka shafi manoma saboda mu dawo mu zauna mu tallafa musu wanda ni kai zan shugabanci wannan kwamiti za mu haɗa mu kai mai girma gona ki mai girma gona mutumin ne da abin ya taɓa shi sosai fiye da haki zato kuma da izinin Allah za mu taimaka ma wannan manoman. A wani labarin kuma kuma shugaban hukumar ba da agajin gaggawa na jihar Nijan Alhaji Ibrahim Inga ya tabbatar da samun wani hadarin jirgin ruwan kwalekwale a kan rafin Shiroro inda ake fargabar cewa mutane tara sun ɓace a cikin ruwan kamar yadda ya yi ƙarin bayani. A wani ƙauye da ake ce ma shata da fata sunan abin ya faru kuma ya jibanci mutane goma amma mutum ɗaya yana nan da ran shi mutum tara ba a gansu ba har yanzu akwai mace ɗaya da goyo kuma tana da ciki bufala tana ce matar to su wannan mutane tara ana fargaba sun mutu ne ko wani hali ake ciki eh to gaskiya bisa ga hasashe da kuma yadda ruwan yake da yawa duk mutumin da ya awa uku akan ruwa ba kuma iyawa ya ba muna hasashen Allah ya riga ya mashi cikawa Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya